Mabiya ikkilisiyar United Methodist Church dai sun ayyana aniyar su bayan ƙwarya kwaryar zanga-zangar da mabiyar suka yi a satin da ya gabata a jihar Bauchi na ficewa daga wannan ikkilisiyar inda su gudanar da taro a headquarter ikkilisiyar da ke jalin gofa da mulki jihar Taraba karkashin jagorancin Bishop John Wesley Yohana sakamakon amincewa da auren jinsi da ya ludu da madigo da majalisar gudanarwa ta ikkilisiyar ta yi a taron da ta saba gudanarwa na kowane bayan shekaru hudu a Kasar Amerika cikin watan mayu da ya gabata. Bishop John Wesley Yohana shine wanda ya jagoranci taron jim kaɗan bayan kammala taron ya koyi taron manema labarai inda ya bayyana hujjojinsa kamar haka. Bible ya hana, dokan mu ya hana, kuma al'adunmu sun hana, saboda haka mu za mu bi abin da Bible ya faɗa da kuma ba za mu jawo illa ma mu, da kuma mu ba. Wannan shine abin da ya sa mu ba za mu zauna a ecclesia da ana luwadi ba. Eh, eh, eh, Bishop, mai sauraro zai fiye san cewa a kan wani zance ne ɗaya sa kuka ɗaura cewa wannan church na UNCN wato United Methodist Church ko ka koma Global Methodist Church. A kan zancen luwaɗi nan shine wayanda ba su yarda ba shine suka tashi da suna Global Methodist Church. Wadda mu ma yanzu muna Global Methodist domin ba mu son luwaɗi ba mu yarda da luwaɗi ba kuma ba za mu goyi bayan sa ba. shi kuwa na nashi bangaren zakariya zabgai wadda ke zama sakataren wannan kwamiti na zantar da wannan hukuncin na ficewa daga cikin wannan ikkilisiyar na united methodist church da kuma komawa sabuwar ikkilisiya mai suna global methodist church inda ya ce akan wannan batu ne ya sa muka yanke hukunci mu tattara mu koma inda ake karantarwa na littafi mai tsarki akan yadda ya dace har ma ya kara da cewa suna goyon baya ga dukkanin kokari da shugaban shugabanni suka yi domin warewa daga waccar ikkilisiyar zuwa wata sabuwar ikkilisiya domin ci gaba da karantarwa kan addinin Christianity. Jim kaɗan bayan kammala wannan taron ne sai kuwa Reverend Ande Emmanuel wadda na ɗaya daga cikin mabiya ikkilisiyar a Najeriya inda shi kuwa ya tabbatar da cewa har yanzu suna wannan ikkilisiyar ta United Methodist Church babu gudu kuma ba ja da baya. Mu ba mu yarda da auren jinsi ba amma mu 'yan ikkilisiyar United Methodist ne domin a karkashin tsari nan wanda ake kira regionalization wannan tsari ne wanda ikkilisiyar mu ta ayana a ba kowane yanki na ikkilisiyar nan cin gashin kanta ikkilisiyar mu bata karbi eh, luwadi ba sannan mu muna cikin ikkilisiyar nan zamu ci gaba da bautawa Allah mu an samu halartar shugabannin wannan ikkilisiya na kowane bangare a Najeriya da suka hada da shiyar arewa maso gabashin kasar da ma kudancin Najeriya har ma da yammaci hade ma da gabashin kasar wato dai kusurowin duka hudu an samu wakilci lado salisu garba muryar amurka daga jalingo a najeriya